محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da mu wannan darasi na alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah ya mana muwafaqa bangije ba mu dacewa ya karbi ayyukanmu jama'a yau ashirin ne ga watan ramadan mun zo kan boda wacce annabi yake sake kamara don za a shiga gumurzun neman aljanna sosai saboda haka a yanzu wannan daren da ake ciki suna cikin darare na da ake musu tsammanin lailatul qadr daga nan zuwa karshen wannan wata ne muna fata Allah ya cimake mu kuma ba mu ikon yin aikin ibada sannan saboda wannan zafi da muke ciki na muna roƙon Allah ya shayar da ruwan sama za mu yi salati kuma mu roƙi Allah mu tuba muna roƙon Allah ya ba mu ruwa اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم عبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تجعلنا من القانطين ربنا سقيا رحمة يا رب العالمين ولا سقيا عذابا اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذابا يا رب العالمين تقبل اللهم منا يا رب العالمين إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاتح akwai tambayoyi mai tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya allah ya sa haka amin malam ina da cikin wata biyu zuwa uku amma wani lokaci idan na ɗauki azumi ba na iya kaiwa a yanzu dai na sha azumi har hudu malam yaya zan yi biya zan yi ko ciyarwa kullum dai aka kawo tambaya sai an sa maganar ciyarwa saboda shi ake son a ambata wanda a wannan mahallin kuma ma za mu ambace shi don ba daidai bane a ce mai ciyar biya zaki don matar da take da ciki saboda wahalar ciki ko take shayarwa saboda wahalar shayarwa ba a ce ta ciyas ba abinda aka ce shi ne ta sha azumi idan azumin ya wuce sai ta rama mana idan ta haifu ko in ta yaye sai ta rama wannan shi ne abin ya zo bisa nassi amma sauran a ce cewa kawai kina da ciki a ce miki kiciyar ba za ki rama azumi ba wannan ƙaunin bai da ƙarfi kuma bai da hujja da dalili kwakwara a kansa saboda hadisai ƙwararra sun tabbatar da cewa duk matar da ba ta da take da ciki to ta yi renon cikinta idan har ba za ta iya yin azumi ba idan azumin ya wuce ta haifu sai ta raba haka nan mai shaya su don allah a daina da kirkita mata ana ce musu kawai ce su za su kawai wannan ba za a je lafiya kuma su matsala allah ya sauke ba wani ce assalamu alaikum malam da fatan an sharuwa lafiya amin malam tambaya ta wato ita ce ina da kuɗi na a hannun gwamnati shekara uku to in an wato idan an biya zan yi musu zakka kuma yaya zakkarsu za ta kasance Allah ya kara wa malam daraja amin idan mutum wannan kudi sun zama kamar ba mallakar mutum ba ne sai in an biya su ne suke iya zama tuwa mallaka amma a wajen Allah mallakar ka ce amma a wajen tasarrufi ba mallakar ka bace a yanzu abinda muke nufi da wannan shi ne Allah dai ya san kana bin su kudi kuma haƙƙinka ne amma cewa za ka iya sarrafa su yanzu su shigo hannunka ba za ka iya ba saboda suna hannun gwamnati to duk shekarun da suka yi idan gwamnati ta biya shekarar da ta biya shi ne za ka hada da kudin da yake hannunka sai ka cire musu zakka domin yawanci su ba ba shi ba ne kai tsaye aiki kai ba a biya ka galibi bashi ba shi kuma shi daban ne wanda da wuya gwamnati ta karbi bashi a gunka amma za ka karbi bashi a gunta ko kuma za ka bi ta a za ta bi ka bashi duwar na anari amma galibi irin wannan kudin za ka samu contract ne ya yi aiki kila ba biya shi ba yana jiran sai an biya A lokacin da aka biya shi ne sai ya hada da kudin da suke hannunsa sai ya biya idan da bashi ne shi ma hakan ake masa yanzu ka ga wata a wannan watan za ka cire zakka misali to sai ka cire kuma kana bin wani bashi to ba a ce ka cire har da bashin da kake bi ba iya wanda yake ka shi ne za ka biya za ka cire zakka a cikinsa saboda shi ma bashi yana hannu wani ne kudinka ne amma ba da maka yi tasarrufi a kansa shi kuma ranar da ya kawo su to a ranar ake cire musu zakka kuma yadda ake cire zakkar da wannan da wancan shi ne za ka raba kudin ne da arba'in sai ka ɗauki kashi talatin da tara naka ne kashi ɗaya kuma na miskinai ne sai a ba su fakirai wannan shi ne yadda wato ake wani ce asalamu alaikum malam allah ya kara mana allah ya kara mana lafiya malam tambaya ta ni dai ni ne tun ina karami wani bawan allah yake aikata luwaɗi da ni saboda yana mini barazana da aljani bayan allah ya ganar da ni sai na daina na daina aikatawa na kuma tuba na daina masa magana malam ya hukuncin tuba na ya kuma hukuncin daina magana daina masa magana ah, sannan ya hukuncin wato lafiyata to abubuwa har guda uku yake tambaya na farko dai da Allah ya ganar da kai ka daina muna cewa ka murna saboda ubangiji ya kwato ka daga wannan halaka kuma tubanka ya karbu insha Allah wannan shi da abin da muke maka tsammani a gurin Allah ya karbi tubanka ah, daina masa magana kuma wata matsala ce wadda ake da sabani a kanta tunda da kai da ake yi in kun haɗu ka ce masa ya ji tsoron Allah ya daina abin da yake yi wannan sako ne wanda ya kamata ka rinka biya masa ka ji tsoron Allah ka daina abin da kake idan ba kwa magana ba za ka iya isar da wannan sakon ba da haka akwai bukatar ka isar masa da waɗannan sakonni in an haɗu amma ne ka je inda yake ka zauna tare da shi irin yadda da ake ta wannan dole ka nisanci haka amma in an haɗu ka ce masa to ya ji tsoron Allah ya daina wannan mummunan aikin kuma Allah zai baka ladan shirya su da umarni da abu mai kyau da kai da hana mummunan aiki sannan hukuncin daina abin a wato batun lafiyarka wannan gaskiya wani abu ne wanda mu a addini mun san luwaɗi yana samar da wasu cututtuka a jikinmu wato wanda ake yin da shi da wanda yake yi lodin kuma a bara ko bariya mun ambaci hukunce-hukunce waɗanda suke ta'alluki da mai yin da irin cututtukan da yake samu wanda a yanzu ba mu da lokacin da za mu abin sai dai ka je asibiti in sun sami ka da wata cuta to wannan kuma sai su kokarin baka magani saboda wanda yake rudu a ah, wani allah ya fitar da mani kuma maniyu shi ne ya shiga duburar wanda ake ludun da shi to kuma a jikin namiji a cikin cikinsa ba a yi inda zai tanadi zaman maniyu ba saboda haka ita mace da ake saduwa da ita a zuba maniyu a mahaifarta Allah ya tanadi mahaifar don ta karfi wannan ruwan maniyu, da irin da tare da aka wanda kuma ba zai cutar da ita ba in ba akwai wata cuta a cikin jikin mutumin da yake saduwa da ita ba amma tun da cikin dan adam babu mahaifar da za ta kafi mani ana kuma saduwa da shi ko kuma ana masa lulu to mani idan ya sauka lalle babu shakka bincike ya tabbatar da akwai wata tsutsa da ruwan mani yake zama to shine yake cin duburar wanda ake lulu da shi kuma wani lokacin idan ya yi nisa ba a samu magani ba to yana iya haifar masa da yoyon fitsari yoyon bayan gida ballewar kullin dubura duk waɗannan yana iya samar da shi saboda haka sai dai ka je asibiti su gwada Allah kuma ya soke. Allah ya samu ka kamu da wata rashin lafiya ɗin to za mu ci gaba a kan wannan al'umma ɗin inama ju'ilar sabutu alallari na talafufi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون tabaraka wata ce mun sanya ranar asabar akan waɗanda suka samu saɓani a cikinta ubangiji ya ce lallai zan yi hukunci a tsakaninsu ranar tashin algiyama cikin abin da suka zamanto suna saɓawa a cikinsa fasar wannan aya ya gabata tun ranar da muka fara magana shekaran je kenan amma saboda muhimmancin abin da allah ya kunsar a cikin ayar na shiryar da wannan al'umma da yayi. ya sa muka fitar da wasu abubuwa kan abin da aka saba da shi ga yahudu sun zafi ranar asabar nasara kiristoci su ma suka zo suka ce ba za su karbi ranar asabar ba saboda yahudawa suna ciki sannan su kuma suka tsallaka suka yi lahadi ranakun futon su kenan mu kuma allah ya zaba mana juma'a kuma a cikin juma'ar ma bai ce mu zauna ba za mu aikin komai ba a in mun je sallar juma'a kowa da shiga neman kudinsa ba kamar yadda shi ba ya gude da ba nasari kowa rufe shagonsa yake ya zauna amma mu allah bai mana haka hasali ma cewa fa'iza ta salatu fantashiru haku ardh gomin min fadlillah idan an gama sallah kawai kowa ya zai buɗe shagonsa ji allah saboda mu harkar mu mai sauƙi ne ba wata rana da zaka zo kana hutu ya zama shi ke nan ba za ka nemi arziki abin allah ba a'a mu an yadda mu je juma'a idan mun yi juma'a kuma mu buɗe shagunanmu mu ci gaba da kasuwancin mu nemi kudin mu halal a gurin Allah tare da cewa ajiya kun ji irin darajar da Allah ya da juma'a da irin falalar da Allah ya bata da ɗaukaka da ya bata a cikin ranakun duniya babu irinta wannan ya sa muka sake bincike akan kuma banda Allah ya faranta ko ya bada da falalar juma'a to haka kuma ita al'ummar da ya ba ta juma'a din sai ya fifita ta akan sauran al'umma wannan al'ummar ta musulmai ta fi al'ummar kiristoci alheri tabbas ta fi al'ummar yahudu alheri kuma ta fi al'ummar yahudu falala ta fi al'ummar yahudu ɗaukaka kamar yadda muka ga a hadisi manzo Allah ya ce in an tada alkiyama ba mu za a fara yin hisabi don kowa ya shiga aljanna kafin wata al'umma ta shiga wanda kuma mu ne muka fi yawa saboda haka ga wasu abubuwa da Allah ya fifita wannan al'umma wanda ka ɗauki tun daga kan annabi adam annabi idris annabi nuhu annabi hud salim shu'aib dukkan annabawa ka ɗauki abin da za mu faɗi ɗin nan dukkan waɗannan al'ummomin da annabawansu allah bai ba su wannan abin ba mu aka ba ka san ku ake girman daraja ko kun dai fahimce da dai cewa abinda za mu faɗi ɗin nan babu wata al'umma daga cikin al'ummar da Allah ya wanda ta wuce ta samu wannan darajar mu kaɗai Allah ya fifita da wannan darajar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubuwan nan kamar haka abu na farko khasa'isu ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda wannan al'ummar annabin take bantu da shi wanda ita kadai Allah ya yi ma wannan falalar ana iya cewa wannan al'ummar shalene ce wato yar gata ce al'ummar abu na farko Allah tabaraka wa ta'ala iktasaha bil khairiyya Allah ya ware wannan al'umma din da alheri kamar yadda nasin ƙur'ani ya ambata cikin suratu ali imran a aya ta 115 ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ubangiji yace kuntum kun kasance kusuwa ko ba kwa jina ne kusuwa ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kun kasance khairu ummatin wato khairu ummatin mafificiyar al'umma wacce tafi kowace al'umma alheri tunda Allah ya kafa duniya babu al'ummar da take da alheri kamar wannan ukhrijat lin-nas Allah ce mun fitar da ita dan ta amfani mutane saboda ka duk wanda ya zauna da al'ummar musulmi inda za ta bi tsari na addini sai an amfana da ita dukkan musulmi inda zai yarda ya imani ya aiki da abin da annabi ya zaune shi ko kafiri ne ya zauna da shi sai ya amfana da shi saboda Allah ya ajiye ka a duniya don ka amfani al'umma kawai ubangiji ya ce ta amuru na kuna umarni da abu mai kyau watan hauna adin munkar kuma kuna ana nan ayyuka ubangiji ya ce wa tuminu na Billa? ai kun yi imani da sai ya ce walau mana ahlul kitabi da yahudu sun yi imani irin yadda kuka yi da sun yi imani da Yahuda sun yi imani da nasara kamar yadda kuka yi lakala khairar lahu da ya fi musu alheri ubangiji ya ce min umar mu'minu cikinsu akwai mummune wa aksaruhum fasiko kaga shaidar da ubangiji ya ba mu al'ummar yahudu mafi yawan ta fasikai haka Allah ya ce wa aksaruhum fasiko mafi yawan yahudu da nasara wato Faskai, ne kaga kenan ko anan ubangiji ya nuna mu ne fiyayyar al'umma amma daga ahlul kitabi yahudu da nasara wasu sun yi imani amma dai mafiya yawan su inji Allah fasikai ne yana nuna kenan mafi yawa daga cikin al'ummar yahudu da nasara za su shiga wuta don tabakku ne wa hadisi ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce تكمل يوم القيامة سبعين أمة نهن آخرها وخيرها وفي رواية أكرمها على الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي وتعالى يا كمل ورن الأمة يا تكا cika ta cif-cif كما ayyukan rarrabuwa da ake magana 70 wannan ita ce ta zamanto cikakkiyar al'umma wanda manzan Allah ya ce mu ne na ƙarshe a wajen bayyana a wannan duniya amma kuma wa ha mu ne mafi fitanta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayar manzan Allah ya ce cewa akramuha wannan al'ummar ita ce mafi girman al'umma mafi darajar al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata a wajen Allah Allah duk al'ummar da yayi ba wanda yake ganin girmanta da kima kamar wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi ya zo cikin ibnu majah hadisi na 4288 a wata ruwayar ya zo akan hadisi na 4000 wato da 4270 banda wannan abu na biyu da Allah ya fifita wannan al'umma annaha awwalu ummatin tadkhulul janna al'umma ce wanda ita ce Allah ya ce za ta fara shiga aljanna amma kafin mu ai yi annabi Musa anyi Adam anyi yi Yunus an Ayyuba Yusuf anyi Shu'aib anyi yi Harun anyi yi Zalkifil annabi Lut an duk waɗannan annabawa anyi su amma duk za a tsaye da su al'ummarsu ba za ta shiga aljanna ba sai wannan al'ummar ta fara shigewa kamar ita ce jagora sannan sauran annabawa su biyo baya annaha awwal ummatin tadkhulul janna ita ce al'ummar da za ta fara shigewa aljanna hadisun imam muslim yana tabbatar da haka wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce na haɗin akhirun al'awwalu yawmal yau Mune na ƙarshe amma kuma mune wato mune na farko a wannan duniya Mune na ƙarshe a wannan zuwa annabta amma kuma mune na farko a ranar tashin alkiyama wani hadisi ma musulmi ya fitar da shi a ruwaya ta 855 a wata ruwaya kuma ya fitar da wannan hadisi hadisi na 3339 wanda tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan al'umma ita ce kan gaba wajen shigewa gidan aljanna abu na hudu da allah fifi ta wannan al'umma a kan sauran al'ummomi ha allah ya keɓance wannan al'umma annaha ummatul wast wato al'umma ce tsakatsakiyar al'umma tsakatsakiyar al'umma wacce kuma ita allah zai ɗauko ya ce ta yi masauran al'ummomi shaida kuma duk wanda aka ce ya zo ya zama shaida akwai tsammanin yana da girma shi sa a sa shi shaida kasantuwar al'ummar tsakatsakiya ce ya zo a cikin al'urari suratul bakara ayata da 143 ubangiji ta baraka wata'ala yana cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas haka nan muka sanya ku al'umma yar tsaka tsakiya domin ku zamanto shaidu akan al'ummomin da suka gabata kunga kenan kamar ma mu ne za mu ba da shaida akan sauran al'ummomi cewa ai Allah ya turo musu da manzanni cikin suratul hajji bangiji tabaraka wa ta'ala ya irin wannan magana ke cewa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum وتكونوا شهداء على a فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa a cikin wannan manzan Allah zai yi shaida akan sauran al'ummomi cewa Allah ya tura musu manzanni haka nan kuma al'umma za ku zama to shaida akan sauran mutane na mutanen annabawa domin cewa Allah ya tura musu manzanni to a kirawo ku ku zaman to shaida bayan ku daga ƙarshe kuka zo bayan an gama komai daraja ce Allah ya ba ku ta cewa ku zo ku shaida bayan kuwa an riga ku zuwa wanda da cewa za a yi sai ka kalli abu za ka iya masa shaida to ai ka kalla saboda ya alƙur'ani ya baka dukkan labarbarun annabawa da Allah ya turo don haka kai shaida ne a kai domin Allah ya gaya maka kuma abin da Allah ya gaya maka gaskiya ne idan Allah ya gaya maka ka zo kai shaida akan abin da Allah ya fara ba a cewa kayi ƙarya yi gaskiya na hudu akan falalar da Allah ya ba wannan al'umma an aksar umam min ahalin janna wannan al'ummar ita ce tafi dukkan annabawa mabiya waɗanda za su shiga aljanna domin annabi ya yi wata magana mai kitabun tauhidi ya kawo wannan hadisin yana cewa za a tada kiyama manzan Allah ya ce zan ga wani annabi da aka aika shi zuwa ga wata al'umma mutum uku ne kasukwata da shi wanda suka imani da shi duk yawan al'umma zan ga wata al'umma kuwa mutum biyu zan ga wani annabin kuma ya zo da mutum ɗaya tan shi ne ya imani da shi ya ce zan ga wani annabin kuma ya zo ba wanda ya imani da shi wannan ya tada alkiyama manzo Allah ya ce za a yi haka to wannan al'ummar ita ce aksar min ahlil janna ita ce tafi kowace al'umma wacce za ta shige cikin gidan aljanna wannan falala ce ko ba falala ba ce girma ne wanda Allah ya ba wannan al'umma wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a hadisi na 6528 Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a hadisi mai lamba na 221 cewa wannan al'umma ita ce mafificiyar yawan mutane da za su ga cikin gidan aljanna a ranar tashin alkiyama don haka annabi ya fi kowane annabi samun jama'ar da za su shiga aljanna abu na biyar da Allah ya fifita wannan al'umma ya ɗaga mata daraja wanda al'ummar da ta gabace ta bata samu wannan darajar ba shi ne an na sufu haka ka sufufil mala'ika cewa Allah ya sanya safunta yadda za ta tsaya ta bauta ma Allah daidai yake da irin safun mala'iku a gaban Allah so za a ga yanzu an a a daidaita sahu sai ga wani ya tsaya manzo Allah yana cewa an fifita kan irin safun da kake shi da mala'iku suke a gaban Allah don haka in ka kalli al'ummar ta yi kama da mala'iku wajen daraja a wani bangaren ibada shi ya sa munza Allah ce fudilat hadhihi al-umma an fifita ta ilar sufufaha ka sufufil mala'ika an sanya sufunta cikin ibada kamar yadda mala'iku suke gaban ubangiji suke masa bauta wato a cikin masallaci wannan hadisi ma muslim ya fitar da shi a hadisi na 522 dan Allah ya wannan bayani cewa al'ummar su ce kaɗai ta samu irin wannan daraja abu na shida iktasaha bi salatil isha wannan al'umma din Allah ya fifita ta akan sauran al'ummomi da ba su sallar isha saboda dukkan sauran annabawa ko da sun yi sallah Allah bai ba su sallar isha ba domin sallar isha babbar ibada ce wanda ita ne take sa dan adam ya kwanta ya gamu da ubangiji bayan ya cika dukkan ayyukansa zai kwanta ne akan masallaci sauran al'umma ba a bata wannan ba wannan ya zo a cikin hadisin manzon Allah da yake cewa mu bi hadhihi salam fa innakum qad fuddiltum biha ala sa'ir al-umam wa lam yusalliha ummatun qablakum sunan na abi ya fitar da wannan hadisi hadisi na 421 wanda tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce irtanimu ku ribanta ku kwashi ganima ku kwasa ku ɗebi ganima bi hazihi sala da wannan sallah din ta isha fa innakum lalle cewa ku kad fuddiltum an fifita ku biha da ita ala sa'irin umam akan sauran al'ummomi da suka gabata ba a ba su wannan daraja din ba da haka manzo Allah ya ce walam yusalliha ummatun qablakum babu wata al'umma da ta yi sallar isha kafin ku ku kaɗai Allah ba mu wannan daraja ku yi sallar isha abu dauda ya fitar da wannan hadisi kamar yadda na ambata a hadisi na 421 wannan girman daraja ce daraja ta bakwai wanda Allah tabaraka ta'ala ya ba ku wanda bai ba mu sauran al'ummomi ba ku wannan al'umma din anna sab'ina alfan minhum yadkhuluna aljanna bighairi hisabin wala adab mandan tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce a wannan al'ummar ce aka samu tunda yanzu mun faɗi cewa wani annabi mutum uku ne wani annabi mutum biyu ne wani ba mutum ɗaya wani ba ba shi da ko ɗaya amma annabi ya ce a cikin wannan al'ummar ce allah zai fidda ‘yan aljanna mutum dubu saba'in za su shige cikin gidan aljanna ko tambayar su ba za a yi ko tambaya ba za a ba mai tambayar su haka Allah zai ce kawai su wuce aljanna ba wanda zai tambaye su wannan hadisi sahihin hadisi ne daga Imam Bukhari a hadisi na 5805 ma musulmi ya fitar da shi a hadisi na 220 wannan fifiko ne da daraja wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wannan al'umma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na takwas wanda Allah ya fifita wannan al'umma bai ba ma wata al'ummar da ta gabace ta ba wanzan Allah ya ce annaha ta'ti yawmal qiyamah wa hum ghurrul musjud muhajjalun min alwudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fifikon da Allah ya ba mu wannan al'umma idan an tada alkiyama mutane suka gwamutse aka sahu aka zo gaban Allah aka tsaya manzan Allah ya ce zan gane al'ummata duk wanda na wanda zan gane shi aka tambaye shi aka ce ya rasulallah ta yaya ya ce yanzu idan ɗayan ku yana da doki auren doki a sauran dokuna zai iya gane shi ko ba zai gane ba zai iya gane ba ya ce zan gane al'ummata da guraren alwala za su tashi hannayensu yana haske kafafuwansu suna haske fiskokinsu suna haske yadda ka ga fluorescent na wutar lantarki haka zai zamanto suna haske wannan al'ummar haka allah zai fitar da ita wanzu allah ya ce da haka zan gane su duk wanda ka gan shi da wannan hasken to na al'ummata ne ba sauran annabawa ne suka samu wannan darajar ba don haka ko a ko baka tambayi kowa ba to kawai duk wanda ka gani shi kenan ka ɗauka na al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba daga nuhu yake ba ba daga shu'aibu yake ba ba daga salihu yake ko daga suleiman ko daga sauran annabawa ba. Allah ya fitar da wannan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya zo a cikin sunan na ibnu majah hadisi na 426 a wata ruwayar kuma ya zo da shi a hadisi na 3400 a dubu uku wato da ɗari da hamsin da tara wata fifiko da Allah ya keɓe wacce wannan al'umma ya ba ta na falala wanda bai ba masauran al'umma da suka gabata ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce iktassa ha biyomin juma'a wa annahum awwalu man ya kudina yau malkiya ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce Allah ya keɓanta ranar da ya ba wa wannan al'ummar su sallar juma'a kuma ita ce ranar da za a tada alkiyama cikinta ne aka halicci annabi adam kuma a cikinta za a yi wa mutane hisabi domin zuwa cikin gidan aljanna wannan ma girman daraja ce a ce ranar da Allah zai tada alkiyama ya yi hisabi ku al'ummar musulmai ku aka ɗauku aka ba ku wannan ranar ku rinka ibada a ciki akwai alamar Allah zai muku ga munkatar domin wannan ranar ita ce ranar da za a tada alkiyama wannan hadisi ya zo a cikin ruwayar Imam Bukhari hadisi na 856 wata ruwayar ya zo da wato 876 abu na goma wanda Allah tabaraka wa ta'ala wato ya abin wato abu na goma kai zamu ce wanda Allah tabaraka wata'ala ya fifita wannan al'umma da sauran wato akan sauran abin nan al'ummomi da suka gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari tun bai bar duniya ba yace annallaha qabida rasuluhu qablaha Allah ya karbi manzon wannan al'umma tun kafin shi Allah ya kashe al'umma wannan falalaci watakila wasu mutane ba za su gane abin da yake ciki ba idan kun kula nuhu da ya zo kafin a kashe shi sai da aka halakar da al'ummarsa lulu sai da aka halakar da al'ummarsa daga baya ya rasu to amma shi annabi shi aka fara karba aka bar al'ummar ai akwai fifiko a ciki ko babu fifiko kai wasu kansu baya tare da ni akwai kwakwalar da suna tunani a gefe ba ni suke bi ba na karɓan annabi kafin ku a kashe ku kamar wata rahama ce domin sauran al'ummomi kashe su ake yi sai a bar annabi kaga kenan tunda da an kashe su to fa sun shiga azaba ne tafiya ta tafi an halakar da su ne amma mu sai annabin Allah ya karbe shi mu kuma ya bar mu tare da cewa muna sabo sai ba mu istighfari ya ce ku tuba akwai falala a ciki saboda haka akwai girman daraja da Allah ya muku wajen karban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da shi hadisi na 856 a wata ruwayar kuma 870 da wato shida abu na goma sha ɗaya wadda Allah ya fifita wannan al'umma wadda ita al'ummar abinda Allah ya fifita ta da shi al'ummar da ta gabata bata samu wannan fifikon ba daga ciki abu na goma sha ɗaya shi ne annaha aqallu amalan wa aksaru jiran. wannan al'ummar ita ce tafi kowace ƙarancin aiki wasu na cewa a amaran tafi kowace al'umma ƙarancin gajeren rayuwa saboda manzo Allah ya ce ai bayna 60 da 70 cewa suna tsakanin shekara 60 ne zuwa 70 yawancin mu duk anan ake mutuwa zaka ji kuma cewa azaba ne Eh, nuhu ya zauna shekara da 950 yana wa'azi ba shekarunsa ne kaɗe ba sannan mutanen ba su imani to shekara 900 ana gugar waya da mutane ai kasan sun daɗe yanzu ko duk inda aka gabe shekara 100 a cikin mutum mamaki ma ake ya daɗe kaga kenan ita ne a ƙallu amalan ita ce tafi ƙarancin aiki amma aksaru ajra ita ce kuma tafi girman lada duk da cewa ƙaramin aiki take da shi amma ladanci ya fi na kowace bisa ga misali yanzu yau ana daren 21 a cikin wannan watan wanda in Allah ya maka gaman katar ka samu lailatul qadri to a wannan ranar za a baka ladar mutumin da ya bauta wato ta shekara 83 da wasu yan watanni a kai to shekara 83 in Allah ya taimake ka ka samu lailatul qadr na shekara goma shekara nawa kenan za a baka shekara 800 da wani abu kuma a cikin kai shekara goma ka samu wannan annabi jama'ar annabi nuhu ta rayu shekara 900 ba ta samu wannan ladan ba amma kai a shekara goma ka samu wannan daraja na shekara 80 ai 1800 ai 800 kaga girman daraja ba karama bace sannan wani statistics da aka yi na lada da ake samu ga mutumin da ya je aikin hajji ya sauka a madina ya ziyarci manzan Allah ya je kuba abin nan da sauran wurare masjidu kuba ya raka a guda biyu ya dawo ya ɗauki harabi ya tafi makka ya zauna a mina yamun mina ya zo ya sa sa'ayi ya dawafi har ya gama aikin hajjinsa ana cewa wannan ladan da za a bashi a wannan aikin hajji wato sai mutum ya yi shekara kusan goma sha biyar bai samu wannan ladan bayan a wani wuri yake akan wannan saboda linkin da allah zai bashi kuma mun ga cewa wato sallah a zahar guda ɗaya tal a masallacin arabi na makka ka yi sallar a zahar guda ɗaya tal mutumin najeriya sai ya yi wata goma sha biyar yake samun ladanta kaga kenan ba ba ba karamar daraja bace Allah ya yi wannan al'umma girman darajar yana da yawa abu na goma sha biyu cikin abin da Allah ya yi wannan al'umma wanda sauran al'ummar da ta gabata bata same shi ba annallaha wada'a anhumul isra wal aghlal allati kanat alayhi wannan al'umma Allah ya sarayar mata da wata wahala wani tsanani da ya dora akan al'umma da wasu da baibayu da yasa na wahalhalu akan al'ummar da ta gabace mu idan ka dubi a wato cikin suratul araf aya ta 157 wannan bayanin ya zo wadda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake jinjina mu wannan al'ummar yana ce mata allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi yajiduna maktuban indahum fit tawrat a wannan wuri Allah ya nuna cewa wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi al israr shine suratul baqara take faɗi kusan ayata ta biyu ta ƙarshe, rabbana wala tuhammilna ma la taqata nabi. bi abin da yake cewa la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran isran wa yada'u anhum isran kun ga an haɗu a gurin ko al'isir a nan shi ne tsanani wanda allah ya ɗora ba al'ummar da ta gabata kowa yana da labarin cewa al'ummar yahudu idan suka yi fitsari ya taɓa jikin tufarsu ba tufar ake yagewa ba yanke ta ake gudun idan kuma jikinka ya taɓa to sai a sare za a yanke fatar gudun ka tofo da wata gobe kuma ka sake fitsari ya sake taɓa ka kaga wannan akwai tsanani a ciki Allah ya saukar da wannan akwai wasu abubuwa da Allah ya haramta ba yahudawa ya haramta musu dukkan kullazi zufur duk wani abin da yake da farce kaza tana ciki agwagwa tana ciki zabuwa tana ciki Allah ya haramta musu ci sannan ya haramta musu kitsen dabbar da aka yanka rago ko saniya ko akuya ko taure kitsen su an haramta musu amma da Allah ya kawo wannan al'umma ya ce ya ɗauke wannan saboda darajar wannan al'umma wannan yana nuna maka girman daraja wanda Allah ya fifita wannan al'ummar bai ba mu sauran al'ummomin da suka gabata ba abu na sha uku wanda Allah ya fifita wannan al'umma din akan al'ummomin da suka gabata wanda Allah ya yi musu ba a yi ma waɗancan ba shi ne أن الله وضع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الله يبيت أن الأمة cewa bazan kama ta ba ita al'ummar da abun da ta yi na laifi na kuskure da abun da ta yi na laifi na mantuwa da abun da ta yi na laifi an tilasta mata duk na ɗauke ma al'ummar na yafe mata shi kaga wannan ai man darajar ce sauran al'ummomi da suka gabata ba su samu wannan ba wani hadisi ya zo a cikin sunan na ibn majah hadisi na 347 ko kuma a ruwayar hadisi na 1662 abu na goma sha hudu wanda Allah ya fifita ita wannan al'umma wanda al'ummar da Allah ta gabace mu Allah bai mata wannan falalar ba mu ne aka fifita cewa annaha awwalul ummam ijazatun ala sirat wato ita wannan al'umma Allah ya mata fifiko akwai hawa kan siradi don shiga aljanna to al'ummar da za ta fara wuce kan wannan siradin al'ummar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wato ita za ta share hanya kuma ita da za ta fara bi sannan sauran al'ummomi su hawo kan siradi sai wannan al'ummar ta wuce sannan ita take iya biyo wannan hadisi mu sahih sahih muslim ya ruwaito shi a cikin kitabul jami'u fi khasa'isul umma li sheikh Musa bin Rashid al-Adili a shafi na wato a shafi na 315 ko kuma a shafi na 293 hadisi mai namba na 182 wannan tsira sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wannan al'ummar ita ce al'ummar da za ta fara wucewa wato kan sarari abu na goma sha biyar wanda Allah ya keɓance wannan al'umma ɗin bai ba ma sauran wata al'umma ba irin wannan daraja iktasuha ko iktisasuha bi annaha la tajma'u ala dalalati Allah ya keɓance wannan al'umma cewa Allah ba zai bar wannan al'ummar ta haɗe kanta a cikin ɓata ba sai an samu wasu mutane da za su rinka tsamar da mutane Allah ya wannan alƙawarin amma sauran al'ummomi bayan annabawansu sun tafi sun haɗu kan bata kamar yadda ake ganin al'ummar yahudu ta haɗu kan bata kamar yadda ake ganin al'ummar nasara ta haɗu kan bata to wannan al'ummar Allah ya mata falala duk inda shaidanci ya kulo to sai an samu mutanen da za su shirya da al'umma kuma sai an samu waɗanda za su shirya ba za a samu dukkan kowa ya zama ya bace da bakin abin da Allah ya turo musu wannan daraja ce wanda Allah ya yi wannan al'umma ba zai barta ta bata ba wannan ya zo a hadisin hakim fi muftadrak a sa na ɗaya a shafi na ɗari ɗaya da goma sha shida wata falala da allah ya kibance wannan al'umma abu na goma sha shida shi ne iktisasu ha annamar da ɗa'un shahadatun laha manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan al'ummar allah ya kibance ta da wani abun da bai keɓance al'ummar da ta gabata Allah ya sanya cutar annoba idan ta samu wannan al'ummar aka samu annoba ko ta amai da gudawa ko ta wani abu annoba ne ta shigo wa mutane banzan Allah ya ce inda annoba ce duk wanda ya mutu a cikinta ya yi shahada duk wanda ya mutu a cikinta ya yi shahada wannan haka Allah ya ba wannan al'ummar idan da amai da gudawa zai zo a matsayin annoba ya kama wani sai ya mutu manzan Allah ya ce shahada za a rubuta masa domin yana cikin al'ummar annabi wanda sauran al'ummomi sun samu annoba ba a rubuta musu shahada yanzu kaga duk mutanen da suka mutu akan amai da gudawa misali to sun mutu mutuwar shahada kuma Allah zai tashe su a matsayin shahidai ko sun sani ko ba su sani ba saboda saboda hadisin Imam Bukhari wanda ya zo a cikin fatahul bari a juz'i na shida a shafinsa na 593 abu na goma sha bakwai wadda wannan al'umma din Allah ya kibance ta da waɗannan abubuwa annan laha ja'ala laha ja'ala laha inda adamin ma wannan al'umma din Allah ya mata falala ya kebance ta ya daga ta ya mata daraja da wani abun da ba a yi wa wata al'umma ba wannan darajar ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu al'ummar ta yi taimama a lokacin da ta rasa ruwa amma al'ummomin da suka gabata dole su nemi ruwa duk inda yake kasan akwai tsanani a ciki amma wannan al'ummar Allah ya sauƙaƙe mata wannan dubi suratul ma'ida Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba sannan ya zo a cikin hadisun hadisi na abi daud wanda aka ruwaito a hadisi na 332 abu na goma sha takwas wanda Allah ya wannan al'umma falala ne kibance ta da shi wadda wata al'ummar ba ta samu ba an gane sa su ha Allah ya kibance ta بأن عيسى isa وراء ولي من min الأمة الله umma Allah ya الأمة wannan al'umma cewa lokacin da Allah ya ce annabi isa zai dawo bayan an dage shi sama zai dawo da kansa kuma zai yi sallah a bayan wani bawan Allah wannan daga cikin wannan al'ummar ne za a samu wanda annabi isa zai bi shi sallah to kaga wannan girman daraja ce wanda Allah ya yi wa wannan al'ummar wannan shi ma ya zo a hadisin Imam Muslim hadisi na dubu da da talatin bakwai. abu na goma sha tara wanda Allah ya gawa wannan al'umma da girman daraja shine wadda Allah ta manza Allah yake cewa bi anna laha ahalla lahal ghanaim Allah ya halatta mata ganima idan an je yaki aka samu ganima Allah ya halatta amma sauran al'ummomi da suka gabata Allah bai halatta musu kwasan ganima ba amma na al'ummar Allah ya halatta mata ɗiban ganima hadisin imam bukhari wanda ya zo a cikin wato kitabu yamma hadisi na 335 abu na ashirin wanda Allah ya keɓance wannan al'umma shi ne iktisasu ha bi annan laha a hallalaha ba'adun at'ima wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan al'umma din Allah ya keɓance ta wato da sauran wasu abubuwan ci na nama wanda Allah ya halatta ma wannan al'umma wadda bai halatta ma sauran al'umma da suka gabata za mu ga hadisin ibn majah wanda manzo Allah yake cewa uhiddat lana maitatani an halatta mana mushe guda biyu hadiri ko eh, za ta ai mun yi addu'ar Allah ya ba mu ruwa kuma ruwa yana zuwa Allahu akbar Allahu akbar Allah ka ji tausayi mu Allah kai mana rahama Allah ka ba mu ruwa za mu tsaya a nan saboda kowa ya samu ya isa gida lafiya muna son ruwan ya jika kamar kowa